alaihi salamu annabi musa wanda an ta shi tabbata gare shi ya kasance a alam al-jumlati ko shine mafi sani a jimlice. lima ta kaddama shi nike ce maka dama na yi ta duba ga ko wani abin ne ake nufi to sai na gade ba shi ba ne shi ne mafi sani wato lima ta kaddama da abin da ya gabata min amurin wata shi ne bayanin shi annabi musa shi ya kowa sani daga al'amuran annabta wannan kuma gaskiya ne don bai kamata a ce ga annabi wani kuma ya fi shi sanin sirrin annabta ba wa haza shi kuma hadiru a alamu shine ainihin mafi sani alal khususi a fisa ga wani kebantowar abu bi ma da abin da aka sanar shi wa yadullu alaihi qawluhu ta'ala zance Allah na nuna shi annabi hadiru na da wani kebantaccen sani da Allah ke jawo Allah yawo milladun na ilmi mun sanar da shi ilimi daga wajenmu wa atubullahi zalika alaihi ko a zargin allah alaihi ga nabi musa fi ma kala ma'u cikin abin da malamai suka faɗa to in karo hazal kaula alaihi musanta wannan zance gare shi la'annahu domin shi lanyar da ilma bai mai da ilimin ba ilai zuwa ga allah kama ga qalatul mala'ikatu kamar da mala'iku suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana ko to sibin wato qalu to subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ko innaka antal alimul hakim kun? la'annahu lan yaraba wato qawluhu aw la'annahu lan yarla qawluhu qawla kun ayyana daga cikin wani jiyan na ce hmm. a walan yaraba shi Allah bai yadda da kaulahu zance annabi Musa ba shari'an a ta bangaren shari'a cewa ana alamun to wazalika dalilin haka wallahu alamu Allah shine masani Allah ya gata dai bihi fihi mallan ya bullu kamalahu don wanda bai kai kamala annabi Musa ba yayi irin wannan Peter suke tunan a cikin tsarkake kan shi domin in kai gi dan kada wanda bai kai matsayin anauta ba na annabi Musa shi ma in haka ta kama ya ce ni na fi kowa sani don kamar wannan wanda muka gama magana shi kafin mai sallah ya taɓa faɗa wani littafin hadisi da ya ce ya haddace hmm. to don Allah don annabi Allah ramma shin karatu ibada ce ko sana'a ce in ibada ce ana yin ta dama sana'a ce kake taladan a sanka a ba ka fangila da ko to shi ko karatu ibada ce ita ibada ana yin ginta danwa to ina dalilin talla ina dalilin faɗi wai kai da a girman ka to shi ne nan Allah bai ji daɗin yadda annabi Musa ya faɗa ka ba a fassara wasu malamai ba wa uluwu darajati kuma wanda bai kai daraja annabi Musa ba min ummati daga al'ummar shi yayi irin wannan ta suke sai faya ya halaka ya ko halaka don duk mutumin da ya ce to she kowa saka ido shiru to ya fi hada a hada Allah to kuma ko ban da Allah ka ce ka yi mutane ilimi kai ne ka faɗa to ɗayan biyu tabbas dai akwai wani nau'i wanda shike na hauka don cewon halima a zo mana fitilar cewon mutum ya fi kowa ne kaga nau'i ne fa na hauka in kuma shi ba akwai tasketun nafsi wadda ƙur'ani ya daka tsawa kanta la tuzakku ko huwa alam ko to bi manita ga ko to ashe kaga tsarkake kai ba tsoron Allah ba ne duk abin da ba tsoron Allah ba sabon Allah ne Allah shi mana sauki lima taran mana homin madahil insani na saboda abin da zancen ya kunsa na mutum ya bi kanshi kuma wa hu zalika min al-kibari min al-kibri wal ujbi wad ta'adi wad da'awa ko hmm. a ah, ta hu zalika zalika wannan tunan su zai gadan mashi yau min alkibari girman kai wal ujubu da jin isuwa da alfahari wata adi da miƙeƙeniya kullibatul wawu wato kullibatul wawu ya arko hmm, domin ta'adu ne ah, Kulli kullibatul lammatu kasratan fasar lawawu ya wata adi da miƙeƙe na irin wannan abin wadda awa wato da yin da'awa mutum ya rike kirari wa inu ziya an hazihir raza'il a biyar duk dai an tsarkake annabawa an hazihir raza'ili daga waɗannan ƙasƙance-ƙasƙance fagai rubutu wani annabawa bi da ta sabila hako suna a magudanar hanyar ita wannan kaskanci din wadda raki menene da kuma ruskar wannan razila din saboda wa innu ziya an raza raza'ilil an biya fagairun bi da ta sabila to sabilin rasa'il yawwa wada raki ko da ƙarƙashin laila wato daranta ta ga nan rasa'il ita dama muna ai in ka lura abin da malaman ke bane ana ƙoƙarin a ba annabi musa mafita a ba allah mafita annabi musa dai ya yi aiki da bakin sanin shi don abu isra'ila ke nufi ko shi bai san da wani gaban shi kuma ake wanke Allah akan can shi Allah bai da wannan magana ba saboda magana na iya haifa wanda ba shi ba ya irin wannan ya wanke kanshi to in ya wanke kanshi zai fada ga rayan mai halaka kar kuma kace to haka ne shi annabi Musa ya ka ce, a wa inna ziha an haziyar ra'il al'adab duk da an tsarkake annabawa daga wannan gaskance gaskance to amma fa ga wanda ba annaba ba to bi madar rajat sabila suna kan hanyar wannan razila din wadda raki da matakin ƙasa na daranta domin misali wanda ake mawahayi ya yi tuntube to izan wanda ba a mawahayi shi kuma ko ya gina rijiya ya shige ciki karewa faduwa ba ana da wata magana mm-hmm. yawwa to shine ake ta kauce ma wannan illa man asaba wallahu wallahi duk wanda ba annabi ba yana kan hanyar da zai iya tazkiyatu nasiya haifa da malaka sai wanda ubangiji ya tsare shi wa tahfuz min ha eh? ai in aka sa lami alarma in an sukunanci lamin nan hmm. shi wancan ta tahaffuzu ba zai samu lamma ba shi wannan zadi ne ko eh, to ba zai samu lamar sai ɗauri da akwai inda ke cewa su maliya kada ko su maliya kada eh, menene fali yanzu hali yusuf ban na kai hmm. magizin fali yanzu akwai kuma kai duk inda ka yi fal ɗin nan to sai ka samu shi filin ƙarshe yana da wannan ɗaurin da wali ya ɗauwafu wala ya talaqaf wala yushiran nabikum ada kaji ko kanin alarama ba eh <laughs> a wai wannan na baka karatu yanzu wannan abin za mu aibance ko ba tukuni fata fuzu min ha ai wannan da ne ah, kiyayuwa min ha daga wannan razila wula shi ya mhm, ga ran mutum ba sai ka fada ce baka dame ka fada ba ka kiyayu tun kafin lokacin fada ta yi wani yi kuta dabi kuma don a yi koyi da shi wala haza don haka ne makala sallallahu alaihi wasallam na'am wala haza wala haza don haka ne makala sallallahu alaihi wasallama ta hafuzan misali haza domin tsaruwa daga irin wannan mimma kar ulima fi abinda an riga aza annabi da shi amma sai da ya kan da garki me ya kan da garkin da annabi sai ce ana sayyidu walad adam amma fa wala fakhara ni ne shugaban duk halitta Allah amma ba ni na ce masu cewa aka ince ce ta ga shi ne alfahari ko idan kai kai gaban kanka ai kai alfahari yanzu nan duk mutawa duk kai ne muke shi kenan sai aka tashi za a yi yau za ka sallah wani kawai to sai ya sai ya wuce gaba tun mu na tare da shi to ba mu ce yayi gaba shin da Allah ya yi daidai kamata ya ma in ya san za a ce mai shi da liman din ya koma baya ina malam Sulaimanu ina yake ne har ga tunani to zo ka ba mu sallah sai ya taho cikin mutunci ana mutunta shi ana gari girman shi to amma da shi ya wuce kyamas kyamas kyamas ya wuce yan adawa da shi na iya jawo shi ko bayan an gama a duka keta mashi daga mutunci ka gani to ka ji a ba sai kasa ba ai ba a ce ba ba hadisi ne ba da haza da wannan ka duddi ne wa haza hadisi wannan hadisi ida hujjajul qa'ilina shi ne ɗan hujjojen masu faɗi bi nubuwatu da hudiri wani cewa annabi a to nan annabi ne liƙaulihi fihi ko domin shi hidirin ya ce ana a alamumin musa to ya kamata wani ya fi annabi ilimi a masu wannan bayani ba wala ya kullu waliyu a alama min annabi to ai ba zai yi wali ya kasance ya fi annabi ilimi ba kun san dalili to malaman nasu daban-daban malamin annabi to shine Allah sai dinga ya kuma shi a ce ya kaza a hada shi kaza a sa shi komi sai tashi za a yi shi ko wani annabin shi malamin shi zai haddace ayyukan annabin shi ne to sai ta aiwatar da su ya zama kamar shi ne annabin bambanci shi ba annabin ba ne to in yi wannan muwafaka aikin shida na annabi suka yi haka to sai ka ji zama sai kai da wali ne to ka ji wannan shi ne to kaga malaman daban-daban ko malamin wali wannan wannan annabin shi ko malamin shi kuma annabi Allah ubangijin kowa wanda a haɓa bi kulli shay'in ilma ko to kaji wa ammal anbiya amma su annabawa fa ta fara nuna fil ma'arifi suna fin juna a ta bangaren ilimin su wa bi kuma sannan saboda fadin shi annabi hidiru wa ma tuhu an amri ba da kaina nai ba A ka ga umar bihi to kashe wannan ya rudi gutsa kan shi fadalla to sai nuna annahu yuha an mashi a annahu wato bi wahayi hmm. wato da wahayi ne wa man qala innahu laysa bi nabiyyin wanda da yace a hidir kan ba annabi bane qala to shi sai ce to ayyata bil tabi ayya kona fa ala ku bi amri nabiyyin akhara tunda wa ma ya alam mujru da rabbi kai to kore shi da Allah a tayu ya aikata ne wato da umarnin wani annabi wanda ba dole sai an san shi annabin ba wa haza wannan jal'ubu wanne zai yiwu ai na kuna ya aikata kashe wannan yaro hmm. bi amrin nabiyyin akhar da umarnin wani annabi wanda ba shi annabi musan ba wanda ko ba dole a san ba hmm. tunda har jawo maka wa maye ya da junuda rabbika ko hmm. duk dai da ayatuna magana akan mala'iku amma har su annaban Eh, menene mina a mina minin man kasar na alaika wa minin man lam na kasar ko ya wato ka gani akwai wanda ba baka labarin shi ba cikin annaba ka ji wasu waɗansu baka san su to ka gani eh a da'awar shi eh haka misali an ce shi waliyi ne to kaga wani annabi ya karanta da shi a'a misali a'a ai kaga ba dole sai an san annabin ba a ƙa'ida kai yanzu in zaka zama waliyi zaka zama waliyi a yanzu a san kana karɓar shi annabi Muhammadu domin kana daga cikin yawon al'umma shi amma kaga a lokacin da kafin zuwa annabi Muhammadu ana iya sakkwato da annabin ta zariya da annabin ta kano da annabin ta annabin zari har ya kara rayuwar shi a nan zari bai ban nan ba annabin kuta ya kara rayuwar shi annabin kano ma haka domin saboda waye isar da manzancin a lokacin da to gashi ma na ce maka cikin annaba akwai wanda aka yi gaya wa annabi kisa su akwai wanda ba gaya ba mutu ba wato ali abin da shi ke dai nunawa a nan Wa barka ji wa ammal an biya aha mun yi mm, na muke ah, to shi kenan to fai ta faru na film arbi ta wabi kawali wa ma altu an amri wato fadalla annahu wa to bi inda wahayi ne ai ba wali wahayi hmm. to sai ai kan yi mishi ɓaran gaske to menene bambancin ilhama da wahayi a ba sai a mafarki ba ko ana iya fahimtar da kai yanzu ka gane karatu ya shi zaman banza ai ilhama ce aka yi maka ba a mafarki aka ce kuka karanta ba a zuciyarka ne aka shirya maka ka gane karatu da ya fi rashin karatu to shi sai ka daure mu hada shi kai ta yi wannan shi ne ake ce ilhama ba wai ya kora a mafarkin ba shi na mafarkin da kake magana wannan galibi akan kira shi in za ka ji a kira ka to amma kuma akwai wanda a mafarkin akan yi maka ba wai an kore ba ne amma ba dole ne ita ilhama ta zo maka a mafarki ba ta iya zuwa maka a mafarki irin yanzu wa to kamar jirajirai wanda da an haife su aka yanke cibi aka ba su mama za su yi mai waye gaya musu kaga ba koya za aka yi ba <coughs> ko ba to ai ga ilhama ce haka na abin da dabbobi ke kaga duk ilhama ce idan yanzu lura da alhuda huda lura da turura. lura da abubuwa duk dai ga to kaga dai ilhama ce to in kana wali za a baka ilhama ne a fahimtar da kai abubuwa Allah ka fahimtar da mu to kaji wa man qala innahu laysa bi nabiyyin to qala ya tabilu yau zai yi wannan abin da yi ayyukuna fa'ala hu bi amri nabiyyin akhara kaga to kuma zai yi yawa yana da wani ilimi a keɓance wanda aka bashi wanda kuma ya fi annabi musa din domin kadarawa a yanzu mu a musulunce wa ya fi kowa ilimi da duniya ka da annabi muhammad ne to zai iya kirin lantarkin nan <laughs> to kirin lantarkin na ilimi ne ko ba ilimi ba ne amma ba zai yi ba domin mu'amala ce ba addini ba ce yawa na dabino na karanta na maganan dabino eh yawa eh wannan dabino to ka gani ya faɗa kuma aka samu aka sai ce to kuka fi hmm. to sanni da al'amuran duniya ku to ka ga nuna a bangaren mu'amala yana iya barin kuɗi kuɗi amma a bangaren aje a samu Allah ko sakamakon Allah to wannan dole a bawa shi yau sai shi abin da ya ce to wannan na karfafa mana gwiwa in wani zo to zai wuce ya tafi can to sai mu ce mai ya dakata tukunna hmm. wala sai mu ce mu shi sai ya bi layi malam bila kakan yi ne eh? kakan ne kakan wa eh wallahi ne wala shege aljihu da wala barka da shi Eh? bonus <laughs> yau bonus ko <laughs> to gaji idan mutum na neman yau zai wuce ba da dakata ka bi layi ka bi layi ka bi layi duk wanda ba zai bi layi ba sai wuce ce mishi kare shi wallahi ai da su malam bari <laughs> wallahi ta layi da su to kaji to wa haza yarufu wannan ma dai na da nuna ce karfa alhuwa to bi amr nabi akara yawwa li annahu ma alimna annahu kana fi zamanin musa nabiyyun garawi to ni kuma ta dan ba dole sai kun sani ba ai ƙwarar gaske illa akhahu haruna wa ma naqala ahadun min ahli akhbari ko daga masu labarai ba ɗayan da ya ciro fi zalika a mu'amalar Musa da Hidiru bai hakaito a wani abu yi wani alai wani za a dogara da shi ba wai za ja'alana in mun sanya a alama minka laysa alal umumi cewa na fi ka sani in ji Hidiru alal umumi akan komai da komai to wa inna ma huwa alal khususi wa fi qaraya mu'ayyana wato da kuma waɗansu matsalola waɗanda suke ma'ainai lam Yataj ila subutin nubu ila ila subutin nubuwati eh haka ne abin da ku ni ina ta faɗa da kani lam yahtaj ila isbat nubuwati khibirin wanda bai bukatu ba zuwa ga tabbatar da annabta hibiru wala haza qala ba'd shuyukh don haka ne ma sashi malamai ce kana Musa allama min al Musa da ya fi hidir fi ma haza an Allah ko dama ina zana ga ko malamin annabi shine Allah malamin waliyi annabi shi ko wala hidiru a alamu fi ma duna zalika a wato fi ma a ilaihi Musa ko hmm. shi ko shi fi sani wato eh fi ma ilaihi cikin abin da aka miƙa mishi musa na ɓangaren musa abin nufi abin da zai koya wa musa to shi ya fi sani domin ai ko ilimin kafin ta ilimi ne ilimin gano ice kaza na maganin kaza shi kuma na kaza yana kisa in an sha to shi ma da ilimi ne ƙala akharu wani malamin ya ce inna ma ulji a musa abinda kawai yasa aka bukatar da annabi musa ilal khadiri litta'ajibi lalita aliyu dan aladabtar da shi ba za a koya mashi karatu ba irin abin da iyayen ma da takali zama da ci ya zama irin babban malamin nan yaran shi suka taso ba san wahalar kome wata duniya sai suka yi maza suka hada shi ƙwarane to sakamakon da gata da karatu gidansu to ba zai ce masu to su zauna kusa da shi ba sai ya ɗauko ya'yan wasu ya ajiye kusa waɗanda sai da suka yi yawon duniya suka falo su kuma wannan sai ce to su fi aƙalli ko shekara da ko biyu su to su ji bakin wani wanda ba shi ba sannan su ga uban wani ana girmama shi fiye da ubansu da yin mutum ya zauna bai gana girmama kowa ba sai uban shi to sai ɗauka uban shi ya na kowa ko amma in ya tafi can ko ya ba labarin uban shi to ba ma san uban nashi ba ta yiwu ma ya maje inda aka fi uban nashi karatu aka fi uban to kaga sai dan gyaru a nan <laughs> faslin wannan fasali kenan wa ma ma ya ta'allaku bil jawari, amma abin da ke da alaka da gababuwa domin al'amali irin na ayyukan da Musa zai yi wala ya kharaju min jumlati hal qawl bil lisan wanda fadi daga su kuma ba zai fita ba daga jumlata fi ma adal khabara wato cikin abin da ba labari ba allazi wa qafila kalamu wanda zancen mu ya auku ciki tawalati kadon ko kuma imani bil a zuci fi ma a da tauhida abin da ba tauhidi ba <coughs> ta na hu da abin da yau muka gabatar shi yau min ma'arifi ko yau na ilmomin shi almukuta sadabi wadda take bantu da shi to fa'adin ma al muslimuna ala ismatul anbiya'i ta musulmai sun haɗu akan ismar annabawa yau min lafawa shi daga ayyukan banza wal ba biron ka wal kaba'iri da manyan zunubai almubiqati masu halka da mai yin su wa mustanadul jamhuri kuma madogaran mafi yawan malamai fi zalika a cikin wannan bayani al-ijma'u su malaman sun yi ijma'i ala a wato al-ijma'u allazi zakara wanda muka ambata shi wa huwa mazhabul qali abi bakar shine mazhabin alkali abubakar wa mana hagairu wani mala alkali abubakar ya ma ya hana a wannan madogara da muka faɗa wato bi dalilin akali mal ijma'i tare da ijma'i wa huwa qaulul kafati shine zancen gaba ɗaya malamai abin nufi wai annabawa an yi ijma'i ba su babban zunubi to inda hilafa yake suna ƙanana ko ba su yi wasu suka ce to ai suna kanana kananan nan sai su taro su zama mai to kaga ai kaga an gurbat in kuma ka ce eh ba su to sai a lura su in ji wasu malamai suka ce to hankali ya nuna kuma za a iya yi jazba ta mutuntaka jazba ta mutuntaka irin yanzu misali duk ba zama na ba kowa na da hankali kowa na na da hankali shi gudu babu maukaci amma ka suna akwai lokacin da abu zai faru ko tsakanin ka da mata ka ko da abokan zama ko kana tuki mashin ko mota har ta kai ga kayi zagi ko bakari ban zaɗin iska misali wani ko bai kamata ka wani wani abin da kai yana daga cikin nau'in hauka ko iska misali kuma kai ba maukaci ba da iska amma yan wannan ta ta lokacin ba ba ta fi mutum ba yayi ƙarshen ya gama fasa ci asibiti. to kaga wannan ai abu taka ana yin wannan to wasu wai wannan hujja suke faɗa amma dai ga mun cikin karatun yanzu bari mu ji inda aka nufa wa katara hul ustazu abu ishaqa abu ishaqa ya zaɓi cewa gaskiya annabawa ba sa yin kananun zunubai wa kazalika haka nan lafa ko mm. babu saɓani a annabu su annabawa minki min kitmanin risalati Allah ya kiyaye da su wato gaburin ɓoye manzanci to kaga in Allah ya kiyaye annabawa da gabarin ɓoye manzanci to ko wani ya zo da saƙon shi bayan annabi Muhammad a karɓa ya ce annabi Muhammadin ya bashi mm. a'a don Allah fa a karɓa. Mm. in dai annabawa Allah ya kiyaye su daga barin ɓoye annabta to in wani ya ce shi ga nashi official sannan annabin ya bashi ka san komai annabi ya ba da sunan shi farin sala dole Allah ramar kuma ya kamata a ce an yadda in dai mutum ya yadda annabawa masu muna an kitimani risalati wanda kuma komai kawai ya gaya mana wani ko to sai bayan shekara dubu wani sai ce to shi fa an rage na shiga na shi ne shi da mutum ya kamata karba to wata kasiri kuma an kiyaye annabawa ga barin kasawa fita biligi a cikin isarwa wai a kasa isar da manzancin domin tsoro ko gudun tashi hankali to annabawa Allah ya kyayar da su ga barin wannan ba su yin wannan la'anna kula zalika domin duk waɗannan abubuwan da muka faɗa kitimanu risalati a takasiri fi tabligi to ya lalle ismata minhul mu'jizatu to ita a kaga mu'jiza to ya katari yana neman al'ismata minhu tsaruwa daga wannan abin mal ijma'i tare da haɗuwar malamai ala zalika bisa tsaruwar annabawa ka kafati daga gabaɗayan malamai Gabaɗayan malamai sun yadda annabawa ba su rage annabta ba su ɓoye ta Wani jamhuru su kuma fi yawan malamai ƙa'ilun sun ce bi annahum annabawa ma'asumuna min zalika min qibalillahi ta bangaren Allah an kiyaye su min zalika ai min zalika kitimani wata kasiri bik tiyarim da zabin su wakas biyin to da bakin kokarin su wai kamar yanzu Allah ya baka ilimi ya ga maka yadda zaka ji tsoron shi amma ba zai haɗa ka da ɗan sandan da zai hana ka zuwa gidan mata ba ba zai ce ma ka dinga kai tashi in za ka yi zina ba ba zai ce ma hannun ka kai daga ba in za ka maro wani ba ba zai ce ma kafa ka kata taka ba in za ka tafi inda za a yi aikin manza ba ko Allah na yi wani haka to wai kamar su ma annabawa da aka ba su annabawa to sai aka bar su haka kaga misali in aka bar su haka akwai yiwuwar su kenan ko to illa menene illa illa husaina annajara sai dai wani malam Hussein a najeriya shi bai yadda da wannan magana ba cewa wai Allah ya tsare su amma ya ba su kuma su su abin da za su yi fa inna shi Hussein Najjar kala ya ce ai la qudratul lahum alal ma'asi aslan tun da annabawa suka zai daga da aka zabi annabi annabi babu da zai iya sabo a ana ko magana malam zai ai tuntuni ni nake tuntuni ai ba su taba sabo ba to ba za su yi shi ba Mm. abin da zance malaman ma fa suka manta ƙur'ani ya riga ya dunkule mu ya ɗaure hannunmu ya miƙa mu annaba wannan to ya za a bar su su tuntube laƙarƙa na lakum ko ba ka ne ba in abu khususiyar su ne ai su suna faɗi yanzu irin kullum to sai an yi raka a goma a yi shafa ido ta ne a kwanta shi ga annabi dole ne to sallar ruha ga annabi dole ne shin ba ya yi mana bayani ba sannan yana kewaye matan shi kullum in ya ga dama sannan bai saduwa da wannan da janaba wancan shi ba ya su sai shi bace ba sannan ya auri mata fiye da ka'idar da mu ya ce mana mu shi ba ya faɗi mana kususiyar shi ba ne to sauran abin da bai faɗo kususiyar ba ba dole mu bi shi a nan ba yanzu har da kususiyar tashi ya taɓa zuwa wa matan shi ta dubura to mu Allah akwai yadda za mu kauce mu biyu su ta dubura to kaga ba zai yiwu ba to ina muke a kwanako to alhamdulillah salati goma ga nabi muhammad